Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Lahadi. biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Yau ma kamar yadda muka saba a duk daren ranar Lahadi bayan an sha labaran duniya Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin kallabi kuma a wannan makon akalar shirin ta karkata kan cin zarafin mata a zamantakewar aure za kuma aji yadda wata matashiya ke riƙe kanta da sana'ar kwalliya amma kafin mu kai ga gabatar muku da shirin na kallabi ta farko ga baba da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakub makeri. Yau Lahadi Isra'ila ta buga wani hoton bidiyo inda ta nuna wani rami da ta ce kungiyar 'yan bindigan Falasdini ce ta gina a ƙarƙashin asibitin Shifa da ke zirin Gaza, yayin da ta mai da hankali wurin nema da kuma lalata ayyukan kungiyar Hamas. Duk da cewa ta amince tana da hanyoyi ɗaruruwan kilomita cikin sirri. da ramuka da kuma kwararru da hanyoyin bullewa a duk faɗin yankin falasɗinu hamas ta musanta cewa waɗannan hanyoyi na da alaƙa da gine-ginen fararen hula kamar asibiti a wani ƙarin bayani na yau lahadi a kan aikinta a asibitin shifa ma'aikatar sojin isra'ila ta ce injiniyoyinta sun gano wani rami mai tsawon mitoci goma kana ya shiga ha'i zuwa mitoci hamsin da biyar zuwa wata kofar da ban bai iya kama ta Ƙungiyar ta'addancin Hamas ta kai amfani da irin wannan kofa domin tsare sojojin Isra'ila shiga inda suke da kuma hana su samun hanyar shiga inda kadarorin Hamas yake, in ji wata sanarwar sojin Isra'ila wanda ta zo da hoto bidiyo da ke nuna wani ɗan kwararo da aka yi wa rufin kwankare da ya ƙare a wata kofa mai ruwan toka. Kasar Kenya ta faɗa a yau lahar cewa dubun dubatar mutane a faɗin ƙasar ne ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliya da kuma zabtarewan ƙasa ya shafa wanda kuma ya katse ayyukan jigilar kayayyaki a tashar ruwan birnin Mombasa. A 'yan makonnin nan da suka gabata, yankin ƙuryar Afirka ya fuskanci ruwan sama mai tsanani lamarin da ke da nasaba da yanayin el nino wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da akalla mutane 46 a sassa daban-daban na kasar kenya mataimakin shugaban kasar rigasi kajaguwa ya ce akalla iyalai dubu tamanin a kenya su ne abin ya shafa yayin da adadin ke karuwa a kowace rana ya ce gwamnati tana daukar matakai don kubutar da mutane da jirage masu saukar ungulu da sauran jami'an taimako don kai agaji da ceto ga iyalai da suka makale iran ta ƙara kaimi wurin danne 'yan addinin bahai marasa rinjaye a cikin 'yan watannin nan ta hanyar cin zarafin fiye da 200 da kama mutane goma sha tara a makon da ya gabata kamar yadda kungiyar bahai ta ƙasa da ƙasa mai wakiltar bahai a duniya ta shaidawa muryar amurka a ranar sha uku ga watan nuwamba simin fahandej wakiliyar kungiyar bahai bic a majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da sabon kimantawar kungiyarta akan halin da 'yan kungiyar ke ciki a ƙasar iran a cikin faifan bidiyo da aka nuna a shirin muryar amurka na flashpoint iran na wannan mako kimantawar ta hada da rahoton watan oktoba a kan karuwar tsangwama da 'yan bahai ke fuskanta a iran wanda wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ya fitar abubuwa da kungiyar mabiya addinin bahai ta bic ke zargin sun hada da kama mambobin mambobinsu goma sha tara da jami'an tsaron iran suka yi a gidajen bahai a cikin garuruwan karaj da hamdan cikin wannan wata a cewar rahoton bic na ranar goma ga watan nuwamba ko a watan da ya gabata wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan kare haƙƙin bal'adama a iran javid rahman ya shaida wa wani taron majalisar ɗinkin duniya a new york cewa an samu karuwan hare-hare da aunawa da kuma musgunawa 'yan bahai a iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabanni daga kasashen afirka da dama ne za su je jamus don halartar taron koli na wani bangaren g20 tare da kasashen afirka da zammar taimakawa wajen karfafa saka hannu jari na masu zaman kansu a cikin nahiyar mafi talauci a duniya amma kuma take saurin bunƙasa domin bayyana sabunta muradu a afirka shugabar kungiyar tarayyar turai ursula van der leyen da shugaban faransa emmanuel macron da firaministan holland mark rhodes za su harci taron da za a yi a birnin berlin na jamus wanda shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ne ya shirya scholz wanda ya ziyarci kasashen afirka a lokuta da dama tun lokacin da ya kama aiki a matsayin shugaban gwamnatin jamus a ƙarshen shekarar 2021 zai tattauna da shugabannin kasashen afirka da dama a yau lahadi kafin fara taron zuba jari na berlin a gobe litinin turai da amurka suna takun tsaka da rasha da china don samun tasirin siyasa da na ma'adinai masu muhimmanci da ma sabbin damarmakin tattalin arziki a nahiya ta biyu mafi yawan al'umma a duniya a ƙarshe ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau lahadi a bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni akan mamayar da rasha ta kai cewa rasha na nazarin yiwuwar kawo wani jirgin yaki da ta yi amfani da shi a zamanin soviet don amfani da shi a wannan yakin jirgin samfurin m55 mystic b yana iya tashi fiye da taku 70,000 a sararin sama ana kuma amfani da shi wurin binciken kimiyyar kasa sai dai a wannan lokaci an ga jirgin dauke da wasu na'urar hange ta soja wanda ma'aikatar ta birtaniya ta ce an kira shi ne don rasha ta yi amfani da shi a jiragen yaki. madala. A gaida baba ya kuma kiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin kallabi. As chaplain, aikinmu mu ba mu rike bindiga hannu a'a ba mu rike bindiga ba mu rike blala ba mu rike dorina in an jima wani ciwo ko an jima wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki chaplain zai je gurin yayi addu'a da su kalamin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi mu na kamo Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdi. hira da kallabinmu ta mako yau shirin zai haska fitila kan cin zarafin mata tsakanin al'umma. Muna kuma mun kuma karɓi bakuncin wata matashiya da ta yi fice a sana'ar kuliya Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da haska fitila kan wata ɗabi'a da ke ci gaba da yaduwa kamar wutar daji duk da kokarin da ake yi na dakile ta batun cin zarafin mata duk da yake ban da hukumomi shugabannin addinai ma na kokarin ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a barista amina umar hussein ta bayyana abin da ya sa waɗansu mata ke ci gaba da zama a gidan aure ko da kuwa ana cin zarafinsu duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga kan. adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba ɗaya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a, a zamantakewarsu wanda kuma da aka birki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 ɗin suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwan to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta afirka kuma musamman ƙasan mu najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka dai waɗannan addinan namu za mu mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu wato duk al'amuranmu addininmu ya mamaye su so kai tsaye za ki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ta musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta saboda duba ga waɗannan addinan namu babu inda a cikin waɗannan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kwa na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya kayan rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka koda baka yi aikin gwamnati ba. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalibo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Banda rashin aikin yi a ma'aikatan gwamnati da tsadar rayuwa, zamani ya buɗe ƙofa ta samar da damammaki a ɓangarori da dama ga mata da kuma matasa da za su iya yin sana'o'i daban-daban ba tare da sun bar gidajensu ba. Shirin kallabi ya samu yin hira da wata matashiya da ta fice ta fannin sana'ar kwalliya kada in kai ku da nisa waka aka ce kada in kai ku da nisa waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga matashiyar. Sunana Amina Suleiman ni makeup artist ce eh, kwalliya nake To Malama Amina me ya ja ra'ayinki har kika fara sana'ar kwalliya? To tun da nake karama ina irin budurwata tun lokacin nake ganin mamana tana son kwalliya haka ina yawan gani tana ajiye kayan kwalliya a gaban miranta na ɗauka na shafa haka dai tun ana dai wasa wasa da kamar irin wasan yarinta dai haka aka shiga makaranta a university. Sai mm. yawanci friends ina sun san irin duk lokacin da za a fita wani dai idan a ɗaki na ake shiri to da na zo na gama kuma nysc kafin dai irin jiran aiki ka samu aiki nan kana jiran gwamnati a samu maka wani aikin gwamnati zai haka eh. kawai na ce to bari dai tun da na ga wannan abin da ana yayin shi dai yanzu a maka kwalliya ka bi mutum ya biya bari na fara tukunna na ga yanda abin zai tafi to kamar dai da wasa da wasa dai na fara sai kenan kuma daga nan Allah ya buɗa shikenan na zo na gani sana'a ma ta fi samu ta fi biya na akan yadda za a biya na ma da zan je in yi aikin gwamnati kuma na fi samun lokaci na in na ga dama wani lokaci in yi sati ɗaya ban fita daga gida ba kuma weekend ya zo in je in ma wata amaryan kwalliya na yi abin da wani shi zai wata ɗaya yana aiki kafin a biya. To a wannan sana'a taki malama Amina wani kalubale kika fuskanta ko kike fuskanta? Eh to, like I said, gaskiya lokacin da na fara shine na fi samun wasu challenges don lokacin gaskiya ban saba ba da irin dogon tafiya haka in zani lokacin abin na mun wahala farkon aiki na farko da na samu lokacin ma ina jos aiki na farko da na taba samu a katsina ne kuma ban ma taba zuwa katsina ba lokacin to kin ga cikin irin abubuwan nan challenges ne amma duk da haka koyarwa ne kana koya cewa ne in dai kana da zafin nema dama dole waɗannan abubuwan za ka yi amma yadda za ka fuskanci za ka fuskanci ni ba na ganin sa akan wani abu ne dai da zai in irin abubuwan nan suka taso gani nake cewa ni ma duk abin da mutum zai iya in dai business kake yi in dai kuma halal ne ba wai addini ya hana ba mm. in dai mace za ta iya gaskiya zan je in yi ko da wuya zan dai koya daga nan kin ga in sake koma zan kara yi shikenan aikin kenan business din kenan in za ka yi za ka yi in dai har kana so kana da irin ni ban ɗauki business ɗin na mai da shi wani abin karamin abu ba ne so nake business ina ya zama babban business ne ba na wai kawai ɗan arewa ba ne abu ne da duk Nigerians in fact ni globally ma kowa a duniya ma in zai neme ni neman kuɗi kenan in za ka yi ka yi. Kikan samu mutane daga wasu ƙasashe da ke zuwa makarantaki? To daga karshe wata shawara za ki ba mata baki ɗaya a Najeriya da Ghana da Kamaru da Niger da suke jin ki yanzu haka. Gaskiya ni shawara ta shine mata dai yanzu gaskiya a duniya abin ya zama ne yadda ba wai mace ba za ta zauna kawai ta ce a'a tun da ita mace ne ko ko kin je makaranta miji ya ce a'a ba za ki aiki ba kin zauna a gida ba wani sana'a yanda economy duniya take ne mm, yadda abin sai a hankali so dole mai mata ma su tashi da nema ya zama bai ba lallai na ba ne zai iya zama naki sana'an da ke kike sanyi zai iya zama ɗinki ne za ki ga wasu zai iya zama siya ne da sayarwa su kuma sun iya su siya su sayar za su da kyau wasu za ki ga abubuwa daban-daban wasu yin jaka ne irin bidmaking wasu yin sarka da yan kunne kowa mm. da nashi amma ni shi ne mata yawanci suna raina irin sana'an nan sai ki ga ka ya za a yi da aure na da gata na ni in je ina wannan aikin ina cewa a siya wannan dan abin dubu biyar ko ko abin dubu goma ba haka ba ne ko hmm. daga ina ne in ka fara a hankali a hankali ne ko ka fi karfin shi in za ka nema in kana da zuciyar nema haka ake yi ka sau kuyar da kanka ka yi abin ka tsakani da Allah a hankali a hankali wata rana wannan abin da kake sayarwa dubu biyar dubu goma har dubu ɗari sai an zo an nema kana yanga. kiɗa ne kun ji mata musamman kasan kallabi mu ta mako wata malamin makaranta ce da ta ɗaura kalliba da dama kama daga malanta da aikin jin kai da sauransu. Ga kallabin mu ta mako. Sunana malama Simi Simji Angelina Goshwe ni daga Kuru a karamin Jos South a Plateau State, Nigeria. Na yi girma da foster parents sun doke ni ban kai shekaru uku ba a hannun iyaye na ba so na yi girma a hannunsu duk duk duk girma na a hannunsu ne na aure ma na yi aure a hannunsu ne eh to yaya aka fara karatu wayan nan da suka doke ni na girma hannunsu ina gan shirin Allah ne domin su su sun yi karatu kuma sun yi aiki da gwamnati shekaru har 35 dukansu su biyu suka ritaya. kuma shi baba bai yi wasa da makaranta ba mu yaran da mu yi girma a cikin wannan gidan nasu yara bakwai amma mu yaran da mu yi girma a cikin gidan muna da yawa kuma dukkanmu da mu yi zama a gidan nan yawancinmu duka mun yi karatu sun yi kokari ba su bar mu mu yi zama haka ba to ni kuma na fara makaranta a nvri staff children's school a uh, bom wato national veterinary research institute bom primary school, primary school eh. na yi primary na yi nursery na yi primary har na gama sai na tafi st louis college jos a uh, 1985 a nan na yi secondary shekaru shida na gama a uh, 1991 sai na ɗan yi aiki kaɗan domin lokacin da na st louis ko ya aka yi ban sani ba kudin makaranta sai ya saya ina js3 lokacin so da kudin makaranta ya saya na yi aiki kaɗan na je na biya sauran kudin da ana bi na makaranta na samu na karba an san jaraba na waye kenan sai na zo na tafi college of education gindri na je na yi a jihar plateau na je na yi nce na gama nce ina kan nce na je teaching practice a st joseph's college a nan vom sai na koma makaranta na je na karasa sinada st college kaɗan na aiki ban zauna ba don na duba in na zauna gurin zai kila zai mun wuyan tafi makaranta ni kuma na ta kishin tafi makaranta sai na zo st louis college jos na aiki kadan ban ji dadin aikin da na yi ba don na aikin kashiya aiki a tafanyan kudi ni kuma na so in shiga aji na in yi koyaswa sai na bi na bar su ban jima sosai ba sai na ji akwai aiki za a fara makaranta wato kings and queens academy so sai na bi na tafi na je na fara aiki a gurin kuma wannan aikin da na yi a gurin na ji dadin wanda na aiki tare da su aikin malanta kenan aikin malanta wanda na aiki tare da su sun koya mu mata ne da maza wanda sun riga sun gane aikin malanta so ni na koya a hannunsu kuma gaskiya na yi ji daɗi ni na karama sosai a cikin su lokacin daga nan kuma sai na gani aikin ba a tashiwa da sauri kuma su ba kalendansu su ba kamar nan Najeriya ba ne za a fara a watan tara a fara hutu a watan bakwai nasu za a fara a watan takwas a fara hutu a watan biyar bai yi mun daidai da sosai na bi na na yi shekaru uku a gurin sai na zo na bar su na tafi plateau private school a gurin na fara aiki kuma a gurin har yau na nan na aiki shekaru yanzu da uku. kuma na an bani matsayi na vice principal academics a gurin aikin da ina yi har yanzu na je na aure board bai bambar makaranta ba na ci gaba ina nan na kan masters degree a university of jos to na riga na fara kungiyar zaman kanta wato simji girl child empowerment initiative orphanage kina malama kina makaranta kuma kin bude inda zaki yi karatun tauhidi eh zan taimake marayu da gobraye da kuma wanda hijira ya shafe su wato rikice-rikicen plato ya, ya shafe su na zo na gama masters degree ina aiki na ina lura da yara especially yan mata marayu da yan mata kawai wanda suna ciki a gida wanda abubuwa kai yana damu su haka muna ta lura da su sai na zo kuma ban sai haka da karatu ba hmm. <laughs> sai na tafi na zo na sa application kuma zuwa wa university of jos ma phd kenan to a can shi college of chaplain da na gama eh, basic certificate in chaplaincy ban ban saya gurin ba sai na karba immediately na karba da na gama pop wato passing out parade kenan sai na na jami'an tsaro ne kamar na sojoji eh, ko kuma na sojoji don a gaskiya as chaplain aikin mu mu ba mu rike eh, bindiga hannu a'a okay. uh -uh. ba mu rike bindiga ba mu rike bulala ba mu rike dorina amma muna rike littafi mai sarki inda an jima shi in an jima wani ciwo ko an jima wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki chaplain zai je gurin ya yi addu'a da su ya nuna musu ta gefen tohir aikinmu kenan but muna aiki tare da yan eh. so haka sai na zo na karba admission na eh, advanced diploma a chaplaincy na je na yi na gama shekara daya kusan wata eh, goma sha takwas one and a half years na gama na project duka sai na zo na karba form kuma na eh, supervisory course na chaplains wato shi kusan shi da masters degree ne duka na yi na gama then akan peji ina ta yi ina aiki na ina aiki na plateau private school ina aiki na da yara yan mata a simji girl child empowerment initiative ina aiki da mata a gudajen hijira da mun fara aiki da mata lokacin da aka yi rikici a dogo na hawa 2010 muka yi aiki tare da wayannan mata a gurin da kuma yayansu da sa mu nima abinci mu nima sutura mu nima sabulu mu kai musu man taimako man taimako but mun zo mun gani kullum suna bani bani bani kullun sai su kira su ce yunwa yinwa sai mun zauna mun duba mu na zaman kanta muna koya ma mutane sano'i ne so mun ce tun da yanzu rikici ya dan lafe a gurin su bari mu je mu yi musu koyaswa so maimako mu siya sabulu da omo muna kai musu muna siya kayan gyara sabulu sai mu je mu koya musu gyaran sabulu man shafawa man gyaran suma su shampu ma duk muna koya musu a gurin sai mu ka robobi mu dudura mu raba musu masu saurare abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri mu dora a hirar mu da mu ta mako mu kuma gabatar da wani sabon maududi Muna godiya ta musamman ga mu Zainab Babaji a jihar Plateau da abokan aiki Aisha Ma'azu da kuma Maryam Dauda a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Gaida Grace Alheri Abdu. To masu sauraro duka-duka shirin namu kenan na wunin yau Lahadi. Sai zuwa can an jima da safiyar ku idan Allah ya yarda. a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya shirya kuma ya karanto labarai sai wanda ya kula mana da na'ura ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.